rabbana ba wala okay da rabbana ba wala sabalo ma ba anta mulai warab sarab warab rab waka je waka zo waka duko komantal yau safar mata safar safar far tatannata iza tanta matanti arji ta tuka wata rakas wajukas karas karas kaumaka zafi maka na zafi kaumaka kauman bok dar kai me yake faruwa ne ce ya fito da kwari ko farautar ce ta tashi ba farauta ba ce i ba fara za mu duka gambawa kana nufin kumo kenan Kafin da kan dan ka ga shi ne da rabbana ga mu dan kwari sun hade mana nan dokowa a da mutum Allah ya kai da mu garawa dan ammi tafiya ai sai na daraba eh dan lamma kai bari kiran aliji a kai ah dan ammi tsayan kira ni ma isa gwamba don kasan shi ne mai matsayi Yo, semaine à l'émission du soir. Inda Rabbana, Mawala, c'est Bella Kumo. Akwa kace, Oga Usman Bella Kumo. Inda Rabbana, Mawala. ce oga usman bello kumo to usman bello kumo fitar dauɗa to a sanya omo yan kuma sun sharbi romo ni abala dole na ma promo mulkin ka kana da himma kallon talaka da kima ga tausayi kuma ga karama a zaben ka ba ma nadama ko gobe kai zaka ka ƙara ba ma so mi asara tsarin dubara akwai hikima ko akwai basira mai matasa mai gidanmu mun gaida uban gidanmu a akwa kai ne garkuwar mu kai ne mai share kuka wajen yo <laughs> inda rabbana ba wahala sai bella kumo akwa taka ce oga usman bella kumo inda rabbana ba wahala sai bella kumo akwa taka ce oga usman bello kumo birni da ƙauye na yabanka don tsabar taimakonka ingancin rayuwa sun ka samu sun yaba ƙoƙarinka mu matasa ka ba mu aiki duk domin mu daina raki mun samu uba a mulki ka ja mu muje gwani a tuki mata kai yi ka ba su jari usman bello kai man na tsari gwamba ka mun zarce gori da zaɓin ka zaɓin alheri asibitoci kai ka gyara makarantu kai ka ƙara scholarship kai ka ƙara ga 'yan don mu su zarra inda rabbana ma wahala sai bella kumo akwata ka ce ga usman bella kumo inda rabbana ma wahala sai bella kumo akwata ka ce ga usman bella kumo manoma ka ba su taki mara aiki ya samu aiki ga hanyoyi mun mori mulki ruwan sha ya zo babu raki kekunan ɗinki ka bada oga ka samu shaida har ababen hawa ka bada waɗansu mashin waɗansu honda talauci ka sallame shi kai man na biya na bashi 'yan gwamba mu nuna kishi sabon mu bishi karamci usman bello kuna za mu bashi usman bello kuma za mu bishi usman bello maza za su so shi usman bello na ku kara usman bello kumo inda rabbana ma wahala sai bello kumo Akwa ka ce oga usman bello kumo inda rabbana ba wahala sai bello kumo akwata ka ce oga usman bello kumo